dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Kakakin majalisar dokokin jihar Taraba Josiah Sabo Kente ya yi murabus biyo bayan wani sabon rikicin siyasa da ya sake kunno kai a jihar Taraba. Kuma tuni har an naɗa honorable mark usaini a matsayin sabon kakakin majalisar ta jihar taraba tun farko dai tsohon kakakin majalisar honorable Josiah sabo kente da ke da alaka ta kudda da tsohon mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar wato utc ya ce fa ya aji mukamin nasa ne domin samun zaman lafiya a taraba yau ashirin da hudu ga watan goma sha daya alif dubu biyu da goma sha hudu ne rakin bujusaya sabo kente na aji aiki a position na kakakin majalisar jihar taraba na rizani kenan ka san yanayin siyasa namu na na taraba na samu labarin cewa an riga an ba da jami'an tsaro umarni wato yau da safe kenan su hana ni shiga majalisa a je a yi kokari ko da mutane ne a cige ni saboda haka ni ba na son tashi hankali ni mai son zaman lafiya ne jiya taraba ta fi kowane individual saboda haka don a samu zaman lafiya jiya taraba na ga in nan mun shiga mu jiya za a samu rashin jituwa za a samu tashi hankali saboda haka na ajiye wannan aikin saboda mu samu zaman lafiya a jihar Taraba. Shugaban yakin neman zaben tsohon mukaddashin gwamnan jihar Injiniya Ahmed Yusuf Gamaliya ya buƙaci magoya bayansu da su kwantar da hankalinsu su kasance masu bin doka da oda. Takara dai muna nan a ciki kuma abin da aka sani mun je mun screening a Bauchi kuma mun samu clearance na tsayawa takara ran takwas ga watan Disamba. Don haka muna kira ga dukkan ba magoya ba mu ba baki da al'ummar jihar Taraba mu zama masu bin doka da oda kuma mu kiyaye duk dokokin da dokokin kasa da sauransu kuma mu yi siyasa ba da gaba ba don dukan mu yan uwan juna ne kuma ba mu da wata jihar da ta fi jihar taraba don haka wannan shi abin da za mu sa a gaba kenan babu kuma wani wanda zai zo daga wata jiha ya gyara mana jihar mu dole mu ne da kanmu za mu tashi mu gyara wannan jihar kuma siyasa da muke kamar da na faɗa ba gaba a ciki. shugaban kungiyar magoya bayan 'yan wasan motsa jikin najeriya rafi lafido ya yi kira kan daukan kwakwaran matakai bayan da super eagles suka gaza cin wasansu na samun guri a gasar cin kofin nahiyar afirka kungiyar super eagles dai na buƙatar samun nasara a wasan da suka yi da bafana bafana amma hakan ta ci tura zakarun afirkan dai sun yi kokarin kunnen doki biyu da biyu a wasan Lafida dai ya ce ranar Laraba rana ce maras daɗi a tarihin wasan ƙwallon ƙafar Najeriya musamman ma ga 'yan ƙasa magoya bayan wasan. Rana ce da muke da damar samun tikitin zuwa gasar cin kofin nahiyar Afirka. Abin bakin ciki kuma 'yan wasanmu suka jefa mu cikin makoki. ya kuma kara da cewa wannan abinci baya ne ga kwallon kafan najeriya lafiya ya soki lamarin 'yan wasan inda ya nuna cewa rashin kishin wasan a zukatansu da kuma kira ga a fara shirye-shirye da wuri na gasar kofin nahiyar afirka da ma gasar cin kofin kwallon duniya mai zuwa ta shekara ta 2013 da wuri. masu dogaro da kai ta fannin zamantakewa ci gaban ƙasa ilimi da ma siyasa a yau dandalin voa ya waiwayi kungiyar zumunta social network nigeria inda muka zanta da sakataren kungiyar ibrahim yakubu london boy dangane da alfanun kungiyar ga matasa ga yadda hiranmu ta kasance alfanun wannan kungiya ga matasa shine eh, zumunci ne da taimakon juna da kuma inganta al'adu na hausa sannan kuma a tsabtace al'amuran matasa a kan abin da ya shafi social network kamar yaya tsabtace al'amuran musamman kamar zaki ga wasu suna yin posting wanda yake na batsa ko kuma wasu abubuwa wanda suke basu dace ba sai a zo a ringa tsabtacewa a ringa yin abubuwan da yake ya dace wanda na baya za su yi koyi ta wace hanya kuke bi domin gyara musu eh mukan ba da shawarwari wanda yake ba daidai ba na batsa so akan yi kokari a cire ko kuma a gaya masa cewa abubuwan da yake faruwa ko kuma abubuwan da ya yi ba daidai ba ne musamman ma a bangaren mu wance babu zancen kwallon kafa babu zancen siyasa babu rabuwa addini kun ga mafi yawancin irin wayannan su suke kawo rabuwa kai ga al'umma so idan kuma aka cire irin wayannan abubuwa an tabbatar da cewa za su kawo ci gaba ga al'umma a samu al'umma mai kyau ka ce kuna taimakawa junanku shin wani irin taimako irin taimakon da muke wa juna musamman ma kamar an yi wa wani haihuwa ko suna ko ta rasuwa jajanta wani abin farin ciki ko bakin cikin ya faru sannan kuma babban ma abin da aka fi yi shine a ringa tallafawa mutanen da suke cikin kungiyar Yadda da neman ilimi ma'ana wanda suke da karancin takardar ilimi sosai a zo a kirawo su su kawo wannan a kuma dora su akan in kana da sakandare a baka abin da ya shafa a institution ibrahim yakubu ya buƙaci matasa da su nemi ilimi domin shine gishirin zaman duniya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya tabar maza wadda ta shafe shekaru fiye da biyar tana aikin ungozoma amma a kimiyyance hajiya atine ta ce abin da ya fi bata sha'awa da wannan sana'a ta ta shine yadda matan da ke yankin yankinta suka amince mata gaskiya akwai bambanci bambancin ko shine na irin yadda ake karba haihuwa da da kuma yanzu da wanda aka koya nuna kin ga da da kaji in ka samu mai nakuda in ta na wannan abin za ta haihu din kin gani ba wani abin da za ka yi mata sai in ta haihu kawai sai ka ɗauko reza ka sa ɗan yatsa daidai gaba nan haka kawai kin ga sai ka yi ci amma yanzu kuma kin ga an samu kuna tare da dandalin VOA. dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए उठ गए जो कदम पुकारे तेरा दाम प्यार के राही आए यहाँ तक जान झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए बोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय बिखराए आंख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए बिन देखे ये हाल हुआ देखो तो क्या हो जाए होली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए आए एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती काजल बन जाए मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए छम से काश कहीं से मेरे सामने वो एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए, आए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत dandalin VOA daga muryar Amurka. Oh. देती हो कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो अच्छी लगती हो लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तू तू मैं मैं है और थोड़ी खींचा तानी हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ana tare da dandalin VOA.